Gundumar Kance cikin jihar Zandar a cikin shekara 2021 ta ƙididdige haɗura da dama na kan hanya da wani lokacin ke haddasa rasuwa. A faɗar wata majiya ga batun tsaro, karamar hukumar kanta ta ƙididdige haɗura 76 inda mutum goma sha 18 suka rasu, 29 suka samu mummunan raunata da kuma ɓannar dukiya. Dangance da wannan sakamakon, shugaban gundumar Mamman Ɗantani a yayin wata haɗuwa da ya yi da sassa daban-daban na al'ummar ya ɗau alkawalin rusar da wannan al'amari. Gudu kwarai ne yake haddasa mafi akasarin hatsarukan ababen hawa da kuma rashin lakantar ka'idojin tuki. Mun buƙaci a yi tsari ya kamata 'yan kabu-kabu su mallaki katoci da kuma ƙungiya kuma masu kabu-kabu su san waye mambobin ƙungiyarsu kuma da zaran suka ga wani ɗan kabu-kabu da bai da takardu sai a bincike shi a san waye shi kuma ina ya fito. bangare shabda kanto ɗin kance abdulkadar ahmadu isaka ya bayyana cewar nan gaba sai an ɗora biyan diya na shafe hawayen wa'anda suka fuskanci al'amarin. Wannan abu da yake kamari rishin tambayar diya. Da hadarin da aka yaka je gidan juju sai a ce to ayi hakuri an yahi kuma gobe sakewa za. Kuma bai ya sa aka cewa daya in yi takardu ko da farmin ne da asirin ne za su samu kariya ko da Allah ya ka hadarin nan abin za ya zo min da sauki. Babu wannan. Yanzu yau da diya ake biya raƙumi ɗari ake cewa a musulunci ina tsammanin aka amshi gida hudu biyar abin za ya sauki. Shi kuma lawali ƙaura wakilin 'yan kabu-kabu ya ce tuhumar da ake masu na gudun fanfalaki mafi yawan lokuta na faruwa ne dangance da korar da jami'an tsaro ke masu. Tun wanda ka ga yana guje-gujen wannan tana yiwa iko yiwo shi. kuke so mu yi hukuma domin Allah ba zai yiwu ba. Ba komai bane ba yake sa mutum yana taya ta burada. A yau a garin ku kana kabu kabun wannan iko ya kama ka yama ka 24 amma 48. To dan Allah da Annabi dan me zai sa baka haje ba injin ka baka sana komi. Dole ka yi sata ko ka yi shaye-shaye. Cubana.